يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم كان أصلا مسلم شيء توكتشي أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ma'anar abin da ka faɗi kana cewa rayuwarka ka cokan ba abin da za ka yi sai yadda Allah ya ce kuma sai yadda manzo ya koyar ba wanda za ka bauta ma a ban ƙasa sai Allah shi kaɗai ake bauta ma kuma bisa yadda manzonsu sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka je su ƙara maka bayani kai wanka ka zo mai sallah bayan sallah kuma sai ka zo a ƙara maka bayani kana bukatar canjin suna ya sunanka da ɗan filiya to kana son canji ne ka bili ya to barakan lafika sai a je ya kara mashi bayani <clears throat> ya yi hallabi na amonu takula hawa kulu kaulan sadida yos lehlekun a amalakun wa ya gafir lakun zuno bakun wa da illa hawa rasu lahun faƙadifa zafauzan azima amma ba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 كان محل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا كان خليل الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا فيقول رب هب لي من الصالحين ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ويقول هو وإسماعيل عند بناء البيت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ويقول زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا اهتمام من هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه بشأن الذرية قبل وجودها فكيف بحالهم بعد وجودها فكانت تتضاعف جهودهم واهتمامهم بتربيتها وتوجيهاتها نحو الخير وإبعادها عن الشر عباد الله اسمعوا وعوا نحو نحن اليوم نحن اليوم في مصيبة كبيرة وفتنة عظيمة تجاه تربية الأبناء والأولاد حيث اتجه أكثر الآباء والأمهات إلى اتجاهين اثنين المخالفين لمنهج الأنبياء والرسل عليهم السلام أولا اتجاه المدارس اللوحية اللانظامية والأخلاقية ثانيا اتجاه إرسال الأولاد إلى المدارس الإنجليزية اللادينية وقد تولد من الاتجاه الأول المشاكل الكثيرة اليوم في المجتمع النيجيري الشمالي حيث نشأ طلاب هذه الاتجاه على التكفف بين الناس والتجاول بين محطات السيارات والشوارع والطرق ودور الأدئمة والبيوت ليل نهار طلبا للمعيشة واللقمة التي تصدر رمقهم ويهجرون مدارسهم ومنازلهم ومنازلهم وبعضهم يشتغلون بكرة القدم نهارا في شوارع الحي وبعضهم يذهبون إلى بيوت الأفلام يذهبون إلى بيوت الأفهام يعني أفلام يلت يعني يلتهقون ويجتمعون بالشباب المنحرفين ذا يعني في هذه البيوت في الحي أو في بيوت الأفلام وبعضهم يترك المدرسة ويتجه إلى شيء آخر وبعض منهم إذا كبروا يعني يبتعدون عن تعليم الحديث والفقه وبقية العلوم باسم أن القرآن يكفيهم هؤلاء كثيرون كثيرون في هذه المجتمع النيجيري الاتجاه الثاني العلماني اللاديني هؤلاء الآباء يرسلون أبناءهم إلى المدارس اللادينية من الروضة والمتوسطة والثانوية وهؤلاء يهتمون بجانب بجانب البناء الجسدي والصحي والثقافي ويهملون جانب البناء العقيدي العبادي الأخلاقي وهذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم كما سمعنا في الآيات أما التربية الإسلامية المبنية على المنهج الأنبياء والرسل فإنها تهتم بكلا الجانبين للإنسان الجانب الجسدي والروحي والجانب الجسدي أيها الإخوة الأفاضل يشمل رعاية الولد من ناهية المأكل والمشرب والملبس والمسكن والرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية وهذا مهم جدا في حياة الإنسان والجانب الروحي عباد الله يشمل رعاية الولد من ناهية عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه وآدابه وهي كذلك مهمة جدا للابن وللولد عباد الله انظروا إلى اهتمام الأنبياء بجانب العقيدة قال تعالى ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا اهتمام بالدين wa ihtimamun bil aqida fala tamutunna illa wa antum muslimun وحتى عند الوفاة نجد يعقوب عليه السلام يريد الإطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يسأل ما تعبدون من بعدي yasalu abna'ahu ma ma tabuduna min ba'di qalu ila haka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun hadha ihtimamu al-anbiya'i bil aqidah tijaha abna'ihim tijaha awladihim wa dhurriyyatihim wa hadha luqman alayhi salam yuwajjihu ila ibnihi wasaya 'azima فينهاه عن الشرك أولا ويأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب وينهاه عن الكبر واحتقار الناس عباد الله كثيرا من الآباء ينصون ينصون كبر مسؤولية أبنائهم عليهم ويرون أنها شيء تافه ليس بأمر عظيم ويتهاونون عنها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته فالأب راع في أولاده وأهله ومسؤول عن رئيته وينسون قول السلف الصالح أي الأباء, الآباء والأمهات ينسون قول السلف الصالح إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم كل مولود قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره illa abawah yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani واعلموا أن آق أن آق أولاده واعلموا أن من آق أولاده في صغرهم آقه في كبره أرجو من الآباء أن يجتنبوا كلا الاتجاهين ويتجهوا إلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تربية أولاده وأبنائهم حتى حتى نتقدم دينا ودنيا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني جميعا وأنتم عن أعمال أهل الجحيم وثبتنا على طريقه المستقيم استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم <clears throat> alhamdulillah <clears throat> dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ina yabo a gare shi ina neman taimakonsa ina neman gafararsa kuma ina neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu ga baki ɗaya da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda zai ɓatar da shi wanda kuma ya ɓata ba wanda isa ya shiryar da shi yana shaidawa lallai Allah wato ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ’yan uwana musulmi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah miƙawa gaba ɗaya ba rabi da rabi ba ya ku mutane ya ku uwa musulmi ku ji tsoron Allah Ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ita ce ran annabi Adam sannan ya halitta mata abokiyar zamanta ita ce Hawa'u daga nan kuma ya yada maza da mata halittu masu yawa a ban ƙasa ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da sunansa haka nan ku ji tsoron zumunta lallai Allah ya kasance mai kallon duk abin da kuke ne mai bibiyan abin da kuke masanin abin da kuke ne a wannan ban ƙasa ɗin ya ku uwa musulmi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah in za ku faɗi magana ku faɗi magana miƙaƙƙiya ta daidai maganar da za ta jawo makulada har wa yau ku kyautata tsakankaninku tsakaninku ku yi aiki nagari ku nemi sai Allah ya gafarta muku zunubanku ya kankare maku su wanda ya bi Allah ya bi manzo ya rabauta rabauta mai girma Allah ya samu cikin masu biyayya ga Allah da manzo ya ‘yan uwa musulmi mu sani lallai mafi gaskiyan zance shine zancen Allah alƙur'ani mai girma har wa yau mafi alkhairin shiriya shine shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi shiryar manzo ya tsira mafi sharrin al'amura fararrinsu a cikin addini dukkan wani fararen abu a cikin wannan addinin sunansa bida'a, kuma dukkan bid'a ɓata ce har wa yau dukkan ɓata makomanta wuta Allah ya tsare mu ya uwa ku ji tsoron Allah maɗaukaki ku sani lallai gyaran zuriya al'amari ne muhimmi ka gyara zuriyar ka ta zama ta gari al'amari ne da annabawa suka damu da wannan al'amarin yau muna wato sati na ƙarshe na hutu na zango na uku na wannan shekarar karatu sau ranar litinin za a shiga sabon zangon karatu da sabuwar shekara ta karatu saboda haka daidai wannan lokacin iyaye suke zabura zuwa kai 'ya'yansu makarantu to a daidai wannan lokacin yana da kyau mu ji yaya annabawa suke dangane da 'ya'yansu da tarbiyyar 'ya'yansu suna miƙa su inda za a gurɓata masu tarbiyya ko kuwa suna mai da hankali kan tarbiyyar 'ya'yansu yanda 'ya'yan za su amfane su za su zama masu alkhairi a rayuwarsu ta duniya da lahira a yau wasu iyayen idan su yakan rufe rif dangane da 'ya'yansu su dai abin da suke so su iya turanci su iya lissafi ko da wannan iya turancin da lissafin zai bayu su rasa addininsu su rasa tarbiyyarsu su rasa ɗabi'u na gari irin na musulmi su dai turanci da lissafi kawai to bakinsa ake ba a wannan zamanin amma bari mu ji yaya annabawa dangane da tarbiyyar 'ya'yansu su tun makan haifi 'ya'yan suna mai da damuwarsu a kan 'ya'yan Allah ya ba su nagari mu dubi na farko annabi ibrahim salam yana addu'a Allah ya azurta shi da ɗa nagari tun makan ya sami ɗan yana cewa rabbi habli minas salihin ya ubangiji ka bani rabbi habli kai man kyauta daga cikin salihai to ya za ɗanka ya zama salihi in ka ɗauke shi ka kai shi makaranta wacce za a raba shi da addini a cusa mashi tarbiyya wacce kai kanka zai raina ka da ya gama tarbiyyantuwa da wannan tarbiyyar kai kanka a banza yake ganinka da addinin da kake da irin rayuwar da kake yi ya zai zama salihi to annabin Allah annabi Ibrahim tun kan ya sami ɗan yake roƙon Allah ya ba shi ɗa salihi rabbi habli mina salihin yana cewa wajnubni wa bani ya anna abudal asnam ya Allah ka tseratar da ni da ni da zuriya ta ‘ya'yana da mu bauta ma gumaka akwai bautar gumaka ta gunki da za a aje a gaba ko na dutse ko kuma na wani icce akwai kuma gunki na ka riƙa bauta ma son zuciyarka abin da take so na duniya da abin da kawo duniya ta kunsa ko da haramun ne ya zama shi kake fifita a kan bin dokokin Allah shi ma wannan zuciyar taka ta zama gunkinka yau ‘ya'ya nawa ne wanda babu ruwansu da Allah sallan nan ba su yin ta ba ruwansu da azumi in ya zo babu ruwansu gani suke yadda ake addinin nan wani al'ada ne kuma su ba za su yi ba to annabin Allah annabi ibrahim yake addu'a ya ubangiji ka tsare ni wa zunubini ka nisantar da ni wa bani da ‘ya'yana anna abu da mu bauta ma gumaka gunki shine kullu ma yi min dunillah duk abin da ake bauta ma ba Allah ba huwa radin bil ibada malamai suna cewa wannan gunki ne ya ‘yan uwa sai mu lura da kyau da irin wannan tarbiyyar da irin wannan bayanin da Allah ya hakaito mana cikin alkur'ani na wannan annabawan masu girma masu daraja annabi ibrahim yana cikin ulul azumi na rusul a wata ayar Allah yake hakaito mana maganarsa yake cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati ya ubangiji ka sani in zama mai tsayi da sallah kuma da zuriyata kaga da yama kanshi addu'a bai kuma manta ba yamma zuriyarsa ya ƴan uwa yau nawa ne yake addu'a Allah ya ba shi zuri'a ta gari wannan fa addu'a ce ta annabin Allah wanda addu'a shi kamar yankan wuka ce to yau kai sai ka ɗauki ‘ya'yan naka ka tura su inda zai zama ba abin da ya dame su da sallah yau yaran mu da suke damuwa da kwallon ƙafa suke damuwa da harka ta wayan nan abin da ke cikinta shin sun sami tarbiyya za su manta da sallah kan lokacinta? a kira sallah yaro yana zaune a kan layi yana zaune a kan kwararo a ƙofar gidansu a kira sallah a tada sallah a gama sallah ba abin da ya dame shi da ka kai shi makarantar da makarantar in ta kai sallah azhar za a yi sallah azhar a makarantar in ta hada da azhar za a yi la'asar in ta hada da magriba za a yi magriba cikin jam'i zai wannan amma ka kai shi makarantar da ba abin da ya dame su da sallar jam'i kuma ya kai munzalin sansomin balaga domin yaron da ya wuce firamare ya yi shekara shida ya yi shida firamare sha biyu ya je ya yi juniya sha uku shekara sha biyar kenan sadda za yi siniya ya fara sansomi sansomin balaga daidai lokacin yake haɗari cikin rayuwa ka je ka miƙa shi inda kai abin da kake so ya fito ya zama mangwafa kawai ba abin da ya dame ka da ya haɗa turancin da larabci da addininsa ya uwa ka ji abin da wannan annabi yake roƙon ubangiji ya sanya shi ya zama mai tsaye da sallah da shi da zuriyarsa yake cewa ainihin shi annabi ibrahim da shi da ɗansa isma'il lokacin da suke gina ɗakin allah ɗakin kaba suke addu'a rabbana allah musulmai ni laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak ya mu ka sanya mu musulmi musulmai ne laka masu miƙa wuya gare ka ba su tsaya nan ba sai suka ce wa min zurriyatina haka nan ka sanya daga cikin mu, su ma ka sa su su zama ummatan muslimatan laka al'umma wacce take miƙa wuya gare ka annabawan Allah kenan suna tuna da su, suna damuwa da su annabi zakariya alaihi salam lokacin da yake roƙon ubangiji ya ba shi ɗa ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji ina roƙo daga gare ka kai man kyauta ta musamman daga gare ka ta zuriya tayyiba zuriya tayyiba ita ce zuriya da take bin Allah da manzo zuriya lalatacciya fasika ita ce wacce take bin shaidan da yan barandansa na mutane da aljanu annabawan Allah kenan yan uwa su damuwar su yayan su zama nagari mu kuma ya damuwa mu su iya wani abu lallai ‘ya'yanmu su iya karatun zamani don su sami sana'a yi su san haƙƙinsu wannan yana da kyau amma ya zama shi ne kaɗai manufanmu ba ruwanmu ko za su rasa lahirarsu mun taɓe mun lalace kuma sai an titse mu gobe kiyama an tambaye mu ina muka sa ‘ya'yanmu ina muka miƙa su a yi masu tarbiyya Allah yake faɗi a waccan aya innaka sami addu'a. ya Allah lalle kai mai jin addu'a ne kana jin addu'a ta ka bani ɗa nagari ɗa wanda yake salihi ɗayibi to wannan idan haka halin annabawa yake kafin masu sami zuriya to sannan bayan sun samun kuma ya al'amarinsu ya kasance nan ne suka fi daɗa zage dantse suke ninka himmarsu da ƙoƙarinsu wajen su ga sun sami ‘ya'ya mafi alkhairi ‘ya'ya nagari ‘ya'yan da za su zan masu alkhairi a duniya su nisantar da su daga duk shari na duniya. nan shi sa ku saurara ku ji irin yanayin da yau muke ciki sai ka ga uba a tambaye shi ka kai ɗanka waccan makarantar inda yake da tarbiyya sai ya ce ai turancin makarantar bai da ƙwari bai da ƙwari zai kai shi wurin makaranta mai turanci mai ƙarfi to a tambayi in dai da ka je ka bincika mana abin da ake so ka bincika tarbiyyar makarantar su waye masu karantarwa me salabus ɗin makarantar yaya malaman suke me zai koya wurin malaman domin shi ɗalibi yadda yake koyan karatu na baki na koyan karatu na faɗi tashin malami har tafiyar malami ɗalibi koyo ke? yi to ka je ka bincika a shi kawai shi ba ruwan shi to mun ga irin sun sai su kai su irin wannan makarantun su kuma wanda suka yarda su haɗa duniya da lahirar su kai su makarantun da ake cewa ba turanci mai ƙarfin sai su zo gaba can sun iya turancin kuma suna da tarbiyya suna da addini sai su tafi su haɗu a jami'a sai ka ga wanda ya turancin zalla bai fi wanda ya turancin da tarbiyya abin nan ba turancin bai fi shi cin jarrabawa ba bai fi shi gane karatun ba kai wannan ma ya fi shi gane karatun domin akwai hasken ƙur'ani akwai hasken sunna akwai hasken tarbiyya akwai hasken addu'a ta iyaye da biye da yake ma iyaye sai ga Allah ya buɗa mai na fahimtar karatun shi kuma wancan da aka kashe mai kuɗin zunzurutu wajen biya mai kuɗin makarantar da ba shi turancin gaba ɗaya turancin sai rikici domin ba tarbiyya kuma lokacin uban yana so ya zama nagari yana ta gaya mai maganganun da in ba a ya sa'a ba kuma albarkashi za ta kwashi sau da haka yan uwa mu zama masu hattara don Allah a matsayin mu na musulmi wannan dalilin ya ga naga ya kamata mu maimaita wannan ba, kusan shekara uku a baya mun yi irin ta. ba don komai ba don irin al'ummar da muke rayuwa a yau muna buƙatar faɗakar da kanmu da kanmu mu ta kasu kashi biyu wajen ƙoƙarin kai yara makarantu kashi na farko su ne wanda ake ta fama da su da sunan cewa su ‘ya'yansu karatun allo za su yi su ba ruwansu da karatun zamani su ne a turo su wai da sunan karatun allo wannan makarantu ba su da tsari ba karatun allon sai yaro ya shekara ashirin bai haddace hizifi ashirin ba babu karatun ƙur'anin ko ba tarbiyya tare da shi babu addini tare da shi bai damu da sallah ba domin galibin irin wannan makarantun ba za ka ga malamin ya tsare su ya yi sallolin nan biyar tare da su ba wanda kamata ya kowace makaranta ta allo da makaranta ta islamiyya in dai lokacin karatun zai hada da lokacin sallah to malamin a sa yaran su alwala ya wuce gaba ya musu sallah amma haka suke sai ga yaran ba a damu da sallar su ba ba a damu da ainihin wato ina za su je su tsarki ba ina za su kama ruwa ina ne toilet ɗinsu ina ruwan su ina inda suke taruwa su sallah ba abin da ya dame su wannan makarantu suna nan ana fama da su sannan ɓangare na biyu su ne wanda muka yi bayani su kuma wanda suke cewa su babu ruwansu za su ɗau ‘ya'yansu su kai su makarantu wanda suke da wayewa da ci gaba irin na zamani waɗannan ɓangarori guda biyu wanda suke zama mana matsala a dukkan abin da suke yayewa wannan ɗaliban masu makarantar allo abin da suke yawancinsu matsalar da suke haifarwa su ne za ka ga iyayen sun turo su makarantar ba su ba malamin abincin da yaran za su ci ba ba su ba su wurin kwana ba ba kula da su su ne za su zo su rika yawo a unguwa layi layi kwararo kwararo kasuwa kasuwa kan tituna tashoshi da wuraren sai da abinci suna neman abin da za su ci magani wa cikinsu da sunan bara wanda bai kamata ba kai da Allah ya baka ɗa ni'ima ce kai Allah ya ɗora maka ci da shi in ka kasa saboda wata larura sai koma hannun yan uwanka in sun kasa saboda wata larura sai koma hannun hukuma amma a bar mutum yana tangaririya a ban ƙasa ba mai kula da shi shari'a musulunci ba ta tsara wannan ba irin waɗannan yaran su ne za ku ga in suka ɗaga sun ƙaurace ma makaratun sun bar makarantar shi ma malamin ko ya sani ko bai sani ba wasunsu su koma sai wasan ƙwallon ƙafa wasunsu sai ainihin su rika tafiya gidajen kallo kallace-kallace da fina-finai daga nan za su haɗu da fanɗararrun yara kangararru da sunan almajiri sai ka ga ya koma ya zama kangararre a cikin unguwa ana fama da shi daga waccan makarantar ya taso ku je ku bincike gidajen kallace-kallace galibi suwaye suke shiga gidajen kallon 'ya'yan waɗancan ɓangaren su suna da satellite a gidajensu duk abin da ake kallo na kwallo za su gani su ko waɗannan babu a gidajensu ko a makarantarsu su suke cika wannan gidajen kwallo ɗin haka suke tafiya daga nan su bar makaranta su tafi ma ba a san ina suke ba daga wancan gari zuwa wancan gari daga nan wasu su auka cikin wani bala'in cikin wata musibar daga irin su ne ake samun wanda ba su karanta hadisi ba ba su karanta fiƙihu ba ba su karanta ilimi na addini ba sai su dage su ce su ƙur'ani kawai shi suka haddace shi suka iya su ake kira wato 'yan tatsi ne Allah ya tsare mu kowa ya san ɓannar da suka yi a ƙasan nan irin su ne suke zama ba sa sauraron kowa ƙwaƙwalwarsu ta ƙeƙashe ta kangare duk wa'azin mai wa'azi ba su sauraron shi daga irin waccan makarantar ita ce take yaye irin waɗannan Allah ya tsare mu ya kamata iyaye ku ji tsoron Allah kana da ɗan uwa kana da ƴar uwa a ɗauki ɗa a tura da sunan makarantar allo ba a ce ba za a yi karatun allo ba amma a yi mashi tsari a yi mai tsari da karatun za a yi tsarin ciyarwa tsarin tarbiyyantarwa tsarin ilmantarwa tsarin karatun allo amma haka kawai a ta wannan baragadar a rika haifan mana da musiba a ban ƙasa ya kamata mu kau daga wannan tsarin tsari na biyu muka ce shine tsari na iyayen da su kuma suke ɗauka 'ya'yansu su kai makarantu tun daga nazari zuwa firamare zuwa ainihin juniya zuwa senior secondary school nan ake ba da dukkan tarbiyya bayan tarbiyyar gida wannan shekarun na yaro shekara tun daga biyar an miƙa shi nasiri ya shekara biyu sannan shida a firamare uku a ƙaramar sakandare a babba shiki na an gama komai in ya sami tarbiyya ya samu in ya rasa ta ya rasa to waɗannan iyayen su kuma abin da suke cewa ai wannan makarantun su suke kula da tsari na lafiyar yaro da kula da ainihin wato sakafarsa iliminsa ilimin zamani kenan irin wannan makarantu su ne za ka ga yaro kujerar shi shi kaɗai? ainihin karatu yanzu ma an wuce irin tsari na da kowa da kwamfuta shi kowa da wane ne eh wannan duk ci gaba ne ba laifi ba ne amma me ake koyarwa waɗannan irin waɗannan makarantun abin da muke kira su haɗa wannan ilimin nasu da ilimi na addini in sun ɗauki malamai na boko na turanci da lissafi to lallai su haɗa da malamai da za su koyar da aƙida su koyar da ibada su koyar da ɗabi'u na gari to makarantu sun yi ga ilimin zamani ga na addini amma irin wannan makarantun kawai ka ɗau ɗanka ka kai to wallahi za ka shuka ma bala'i a cikin gidanka ɗan ya tashi kai kanka ya riƙa ganin kai ma yanzu ba daidai kake tafiya ba a ban ƙasa kuma mun gani suna nan da yawa to irin wannan makarantun su ne makarantun da suke yaye mana ilmaniyun 'yan duniya wanda yan an magana addini za su ce babu ruwansu da addini addini daban sannan kuma rayuwa daban in kana masallaci kai addini in ka fita kuma ka je kai sharholiyarka in kana ofis ba haramun a gabanka in kana kasuwarka ba riba ba riba duk abin da ya zo maka na rayuwar duniya mai daɗi karɓi kawai to irin wannan makarantun wanda ake raba yaran da addini da tarbiyya su suke tashi a duniya a yau ake ta fama da su ga sunan muna gani yau ka dubi abin da ke faruwa a masar ka dubi abin da ke faruwa a siriya mu ma a nan ƙasar ɗin mu dubi abin da ke faruwa dubi abin da ke faruwa a taraba dangane da gwamnan da ya haukace ya shiga wani yanayi da gwamna mai lafiya wanda ke riƙon kujerar shi dole sai an kau da shi an dawo da mara lafiya don ya ci gaba da shuka shari da aika abubuwa coci coci na ɓanna a ban ƙasa ana ji ana gani duk ga suna a hoto muna gani suwa suke haifu wannan suwa suka ɗora tun farko a taraba da su filato da irin su adamawa suwa suka ɗora ma kafiri ya zama gwamna tun farko in dai zaɓe za a yi na ƙuri'a ba yadda za a yi hatta a filato kafiri ya ci balle taraba balle adamawa amma su waye suka wuce gaba suka ɗaura gindi kafirai suka ci suka zama shugabanni yau suke ta kokarin kashe musulmi a wannan bangarorin ku je ku bincika ku suwa suka daure musu gindi dama sharri a musulunci munafukan da suke cikin musulunci din su suke cutar da musulunci Allah ya mana maganin su kuma irin waɗannan makarantun da muke bayani su suka yaya irin waɗannan mutanen su suka yaye su babu ruwansu da addini sai suna kawai in an kira sunansu suna irin na musulmi amma mai tsakaninsu da musulunci babu da sun sami tarbiyya ta musulunci da ba su ɗaure makafirai gindi har yau suke na masu zaman mana ƙarfin kafa a ban ƙasa ba Allah ya sauƙaƙe ya'yan uwa mu koma mu gina tarbiyyar ƴaƴan tarbiyya irin ta annabawa da manzanni wanda suke haɗa ɓangare biyu tarbiyyar ganga jiki da tarbiyya ta ruhi ɓangaren imani yaron ka kai shi makaranta da za a kula da lafiyar shi ba cizon sauro babu yunwa sannan kuma ka kai shi makaranta da za a kula da ruhinsa a cusa masa aƙida ta musulunci da yin sallah kan lokaci da san manzan Allah da san ahalin gidansa da san musulmi da san mumine a ban ƙasa ka kai shi wannan makarantar shine kayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kar ka kai shi inda za a gurɓata tarbiyyar ɗanka kamar yadda muka ji annabi ibrahim alaihi salam da annabi yaqub suna ta addu'a cewa wa wasa biha ibrahim ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya zaɓa muku wannan addinin kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi so nawa kake tsare ƴaƴanka ka ne musu nasiha ka ne musu wasiya musamman sun fara ɗagawa kar ku daina wasa da addinin nan naku ku rika shiga irin ta musulunci ku daina kyamar shi yanzu ta kai lalacewa har ranar juma'a ma ba a sanya manyan kaya ranar juma'a sai ka ga mutum ya zo masallaci kan shi ba hula da ƙananan kaya ya zo masallaci da shiga wata iri da ranar juma'a za ka ga masha Allahu kowa da shiga kyakkyawar shiga kai ba ranar juma'a ba dukkan ranaku a arewacin Najeriya to wannan lalacewar sai mu yi hattara sai mu yi ƙoƙari mu kula ka riƙa zaunar da 'ya'yanka ka ne masu wasiya irin wasiyar da annabi Ibrahim da annabi Isma'ila suka yi ma 'ya'yansu da annabi ishaqa domin ita ce daidai ka riƙa kula da ɓangaren aƙidarsu ɓangaren imaninsu ɓangaren da ainihin zai zama alkhairi bayan mutuwarka za su yi ta maka addu'a luqman alaihi salam wasiyar da ya ma ɗansa wasiya ce da kowane uba ya kamata ya ma ɗansa farko ya ce masa wa'azi kar yadda ya shirka domin wanda ya mutu yana shirka wuta za shi ya umarce shi ya rika tsaye da sallah ka rika tattara yanka kana musu wasiya kan sallah ka kira su zuwa sallah asuba ku tafi tare sauran salloli in suna gida ka rika musu umarni in sun ga abin da ba daidai ba su rika magana abin da yake mai kyau su rika umarni a yi ka rika musu umarni da haƙuri su rika haƙuri a kan abin da ya same su na musiba wanda bai masu daɗi ba ka rika musu wasiya su zama masu tawazu'u masu ƙanƙan da kai masu nuna su ba kowa ba ne amma yau sai ka ga yaro ya hau mota yana takama ya shiga kwanan motar da gani ka san tafiyar da yake takama ce ta yana nuna shi wani ne to ka riƙa ma 'ya'yanka wasiya kuma su daina su daina ainihin abokan mahaifansu zama masu girmama sa'o'in mahaifansu yau sai ka ga yaro a kan layi yana ƙwallo yana jifan jama'a da wani sa'an baban shi zai mai magana sai ya zage shi saboda ba babansa ba ne ya hana shi wanda wadda a can ba san wannan ba to duka cikin wasiyarka kana mitin da 'ya'yanka kana gaya masu wannan sai ka ga duk 'ya'yanka yau da kullum kana haɗawa da addu'a sai ka ga Allah ya shirya maka da Allah ya shirya mana da 'ya'yanmu mu sani 'ya'yan nan 'yan uwa amana ne nauyi ne kiyo ne Allah ya bamu kuma Allah zai tambaye mu game da kiwon dukkan mu sai an tambaye mu me muke yi magabata cewa suka yi ilimi addini ne mu rika kallo wa zai ba ainihin mu ilimi ilimi addini ne saboda haka ilimi yadda ya kasance ya zama na addini kyakkyawa sai ‘ya'yanka su addini kyakkyawa in ya zama gurɓatacce yana cike da bida'a yana cike da wasu falsafa yana cike da abin nan to haka ‘ya'yanka za su wayi gari Allah ya sa mu gyara Allah ya gyara mana zuriyar mu Allah ya shirya mana da su abin da magabata suka ce duk wanda ya guje ma 'ya'yansa suna ƙanana to shi ma in ya girma za su guje mashi aka yin kana so ka sami ya'ya masu biyayya masu tarbiyya masu tausayi a gare ka kai ma ka ji tausayin su ka ɗora su kan hanya ta gari kai ƙoƙari ka ɗora su kan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabbansa da wannan ne za mu ci gaba rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta addini اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم زلزل الارض تحت قدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والمنافقين برحمتك أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل عليه تعالى كفدا صدد كفوف الجنة الله أكبر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 آمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر صنع الله لمن حمده بنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر صدع الله لمن حمده ربنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر